na ji kana cewa wai wannan mutumin za ku sa a kan. um, dr um, hassan uh, na ji abin da ka faɗa a kaina rigima ta barke tsakanin adam e zango da wani malami da hussein wanda yake ɗauko bidiyoyin saratu gida da su wacce take yin bidiyoyi da maganganu wanda ba su dace ba a cikin fina-finai rigimar tasu ta samo asali ne tun lokacin da hussein ya fara wallafa bidiyoyin saratu gida da su inda yake yanko bidiyoyi da magangan da take yi na batsa a cikin fina-finai hakan ne hazala inda wasu daga cikin masu bude shafuka na karya da sunan adam a zango inda suka haɗa wani bidiyon karya da sunan cewa adam a zango ya fusata kuma yana yin yana tsawatarwa da cidar ta husaini akan ya daina wallafa bidiyoyin sayar ta gida da su tun na karama ake min kirari billahi mai kamar maza abin ne babu kadai shi ma kansa in kana da kuɗin ka zaka je ƙasar amurka a je a dasa maka hitsaf ka zo maka ci gaba da amfani da shi yadda kowa ke amfani da shi wani abu ne ranke daɗe za ka ji labarin daga baya wato shi sa muke gaya muku saboda irin wannan rani. idan ba ku manta ba a ranar 22 ga watan 6 2023 na taɓa yi wa baba da so nasiha Allah kuma ya shaida saboda irin wannan ranar muke guje muku amma kash idan mutum ya mutu wai sai mutane su ce wai ba sa so ana ɗauko abin da ya aikata ya zo ya posting a duniya to inda kuna tuna irin wannan ranai da ba za ku taɓa yin iskanci ba wannan martani ne zuwa ga usha ɗan fina-finai na ji kana cewa wai wannan mutumin za ku sa a kama shi saboda mun yi faɗakarwa akan munasabar rasuwar da su to wallahi ko kai ne ka mutu kana wannan iskancin baka daina ba duk mun muku nasiha mun wa alinu mun ma kai ma usha duk mun muku to da haka ku tuba ku daina kawai fim iskanci ne haramun ne in kuka mutu kuna wannan har kai sai na ɗauko bidiyonka da kake na fasikanci mu tsoratar da 'yan baya kai yanzu tunaninka kamar mu masu da'awa za ka yi barazana wai mu za ku sa a kama to Allah ya tsine wa kanu din gaba ɗayanta ku dai mutanen banza ne wallahi ana faɗa muku gaskiya wannan magana ce masu hankali sun sai na aka dusa, saboda jahilai sun zo suna zagi ba ma su san me aka dusa ba ba su san me ake nufi a wannan sakon ba saboda dabbobi ne kai kuma za ka zo ka ce za ku kama wannan mutumin to dan iyayenku ina mai sanar muku ni mai da'awa ne ko shugaba ne ba daidai ba sai na kalle sa na faɗa masa takon ba za ku buɗe min ido ba ku ba komai bane face yan iska masu bata tarbiyya kuma wallahi ina ma kashedi da sauran irin ku masu irin wannan tunanin bayan dr usaini ya gama yawa alim izango martani absad tunanin cewa alim izango na yawa nan bidiyon yake hana shi dora bidiyoyin mamada su wanda take maganganun da ba su dace ba bayan kuma mutuwarta hakan ne suka azim in zango ya yi bidiyo mai tsayi a shafin shi na tiktok inda yake barranta kanshi akan cewa ba shi ne ɗora bidiyon da yake yi wa dr usainu martani ba wasu ne mutane daban wanda suka buɗe shafuka da sunan adam izango wato shafin karya inda suke ikirarin cewa inda suke ikirarin cewa adam izango ya fito ya yi bidiyo akan yana hana dr usaini ci gaba da wallafa bidiyoyin mamada su wanda take wanda ba su dace bayan rasuwarta hakan ne suka ya zango ya kara da cewa duk wanda nemo masa ko ya kawo wani dalili da yake nuna da cewa shine ya wallafa wannan bidiyon da yake hana dr usaini abubuwan da yake yi zai ba da kyautar naira miliyan daya dr hassan na ji abin da ka faɗa a kaina kuma ka ɗauki hakkina kuma wallahi ba zan taɓa yafe maka ba har abada ina ce ina so ka je da kai da waɗanda suka tura maka abin da ka ce na faɗa a kanka duk wanda ya je kowane irin social media ne ya ɗauko bidiyo na da na yi magana a kanka na ce a kama ka ko hoto ko wani abu a page ɗina ya ɗauko zan ba shi kyautar naira miliyan ɗaya ban san ka ba billahi la ilaha illahu ban san ka ba tura min aka yi aka ce me wannan me kaiwa wannan ni ban sani ba sannan ranar tashin alkiyama idan Allah ya yafe min zunubai na da kurakurai na zai kai na aljanna ka je ka tara kofa ko idan manzon Allah ya cece ni ya ce a alfarmarsa Allah ya ce shiga aljanna ka tara hanya da Allah